tasko a mako waɗanda za su je tech waɗanda da su je ta sa'idin affordable waɗanda za su je ta sa'idin wannan gaskiya ka duba yanzu ya yi sauƙi ka duba an gyara farko ba amma alhamdulillah Eh, mc da eh, mp su yi kokari an yi wannan da aiki ya yi kyau yau in ka zuwa aikin nan ya sake kayan ka doki ka je al municipal building na yana bisa can da aka ka je up to municipal building amma mun ga wani kuskure guda da ya kamata mu gwada da manyan nan a duba a yi mana gyara shine kuskure na farko in ka duba eh, yanzu za ka ga mutum wanda da ta zo ita da yariyar ta ta zo ta wuce nan gangan nan ya musu kankan shi sa yanzu ka gan kaman yariyar ga aka lore na zuwa tana sayawa ne saboda ba kwalbet shi sa an ta sai an ba ta take ba lore ya zo na shi kudi yariyar shi sa yanzu aka dole ne ta kama ta kuma da ita da kankare da tabin gefe karen karen ta. shi sa nan gangan nan da aka yi aikin a bat mama nan gangan nan a yi a gyara ya bata maji a hannun ne an tabai kama midin na sa kolbet na awon midin sa kolbet biya ni hɔ nti sɛ obi a tani se anaa wɔ tani se a nika ɛtumi bɛyɛ dɛ ɛtumi bɛ tom lɔɔre mbɛsi na yɛ ɛfiri fada yɛ sɛ ahyɛ dɛ kuma nga alfara akasa which is very very dangerous dangerous thing kuma kuma one eh, of the dangerous thing shine wanganga mutum ya ten yana kai nan gangana babban daftara loren da shi sai ya koma wallahi tallahi ni loren na yayi wani cikin dare saboda da dare nan ganga ba street light shi yasa mutum ya kwan da loren shi zai fada shi an kama shi ya fita shi yasa wangan gan kanuwa da muna so muna a yi kokari da mc da mp su yi kokari su taimaka da mutane waɗanda ke fitowa ta sadin sawaba inda su je daga ta sadin tech da maxima daga affordable insha Allah don kai kun gwada muku abin da ke tafiya kuma ta sadin affordable insha Allah insha Allah eh da ku shi insha Allah biya biya wallahi ba damuwa da kayan takalmi to jama'a da kuke kallo shi kuke kallon ga to wannan wurin nan shi ke linki zo ta side affordable alhamdulillah affordable houses na shi kuke kallo aka yi ga wanga affordable houses a yi yi fara yanzu an fara mai fenki rahoton nan kuma kun ga irin wannan maganar da muke fadi babu ya lore mutum ya zo ya fada sakan shi to irin waɗanga duka very very dangerous da mutane ya kamata doki a yaki to in ka duba eh, an yanga yanzu an bude shi kala ya kabi bi an yanga ya yi so very very easy da da ka yi ka doki ka continue in kana son ka bulla anyan tech ba she ka je ka bi auna gajan shi ba yanzu kaga anyan nan na kwance ba wani matsala ba problem alhamdulillah ba kowa ke samu aka ba ya samu